على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه من الله أزكى وأفضل وأتم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan shiri mai suna haula ma'idatul qur'an wanda wannan shine shiri na goma sha ɗaya a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadun da muke na karatun alƙur'ani na sallar tarawihi da shauran ayyuka na ibada a cikin wannan wata mai albarka idan ba a manta ba a karatunmu na baya wanda ya gabata mun tsaya akan aya ta goma sha takwas a cikin suratul ma'arij a yau insha Allahu za mu tashi a kan aya ta goma sha tara Allah maɗaukakin sarki ya ce innal insana khuliqa halu'a haƙiƙa an halarci mutum wato jinsi na mutum kenan waɗanda waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da al'insan huna shine mutum kafiri ko munafiki ko fasiki wanda babu zaunannen imani tabbataccen imani a cikin zuciyarsa halu'an an halicce shi mai masifar kwaɗayi shine halu'an yana da bala'in kwaɗayi sannan idan wani abu koya ya same shi zai ta raki abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa wannan aya yufassiruhu yufassiruha ma ba'daha abin da yake fassara ta shine abin da zai zo bayanta wato aya da take gaba da ita ita ce za ta fassara da wannan kuma waɗansu malamai suna kiransa tafsirul qur'ani bil qur'an wanda shine daraja ta farko wurin tafsirin alqur'ani giredi kenan kuma shine ne tafsirin bil qur'an al muttasil a ce ma ma'anar kaza shine kaza kalmar da za ta zo a bayansa wani sayan ana samun tafsirin ƙur'an al munfasil wanda yake raba da juna kamar wata aya ta zo a wannan sura sai wata sura a zo a faɗi ga abin da take nufi kamar da allah maɗaukin sarki yake cewa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wannan aya ce ta sauka a cikin alkur'ani da ta sahabbai suka samu damuwa suka ce ayyuna la yazlim nafsahu wane ne baya zalunta kansa tunda Allah ya ce wanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabbai suka rikice suka ce wane ne baya zalunta kansa annabi ya ce masu alam tasma'u ila qaulillahi ta'ala inna shirka la zulmun azim to kaga wannan sai ta fassara wanta kuma duk a wurare daban-daban suke a cikin alqur'ani shine ake cewa tafsir alqur'an bil qur'an al suna hada da juna munfasil suna raba da juna waccan aya a wannan bangaren wannan aya a wancan bangaren waccan tana cikin suratul an'am wannan tana cikin suratul luqman amma wannan shi ake cewa muttasil Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a sai Allah ya ce ga fassararsa idza massahu sharru jazu'a idan alkhairi ya same idan sharri ya same shi jazu'a zai tada hankalinsa zai ki kwantar da hankali ya ta kuka sharri ya same ni ai jiya na yi asara ai kasuwar bakanta ai baka ga irin dukiyar mai yadda ta ruguje ba jiya amma idza massahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi sai ya dakile ya ɓoye ba wanda zai sani waɗansu haka suke wani idan alkhairin ma ya same shi mai yawa don kada a gane idan ya kasance yana daga cikin al'adarsa ya siyo ma abinci mai tsada ya siyo shinkafa da nama da dai kayan abubuwa kala-kala na abinci to da ya samu kuɗi da yawa sai ya ɗan rage sai je ya siyo dan wake ko gurasa ko kunun kanwa ya sha dan dai a ce bashi da komai to kaga idza massahu alkhairu manu'a baya yadda a sani baya badawa to irin wannan siffa ba a so mutum na arziki mutumin kirki ya siffanta da ita idan alkhairi ya same ka so ake a ga wannan alkhairin ya bayyana tare da kai Allah maɗaukin sarki yana so idan yi wa mutum ni'ima a ganta a jikinsa da an gani za a faɗa cewa kai ai wane yana cikin yanayi yana cikin ni'ima wane ya sha kwana wane ya leƙo da an ganka a gane cewa eh gashi to haka Allah maɗaukin sarki yake so ya ga idan ya yi wa bawansa ni'ima wannan ni'imar ta bayyana a gare shi wa amma bi ni'imata rabbika fa haddith Allah maɗaukin sarki yace game da ni'imar ubangijinka ka faɗa imma ni'ima ce ta ilimi a ga kana ta watsa shi duk inda aka shiga kai ne kana ta yada wannan ilimi in ba ni'ima ce ta dukiya a ganta a jikinka kuma ka ba wani Iza masahu sharru iza masahu alkhairu manu'a illa almusallin su wane ne waɗanda suke aka tokace daga cikin irin wa'innan sai masu yin sallah sai masu yin sallah masu yin sallah kuma su ba da ita a cikin lokacinta kuma su dage a kan yinta to kaga ba sallah ba kawai ake so shi yasa wannan lafazin yana daga cikin lafazan da aka faɗa a cikin alkurani aka ce almusallin ba a haɗa shi da tseda ta ba saboda bayanta bayan wannan aya zai zo ya yi ma bayani ga irin sallar da ake so Allah maɗaukin sarki ya ce allazinahum ala salatihim da'imun wanda suke dawwama a cikin sallarsu ma'anar dawwama shine su kare ta wato su kiyaye ta akan lokaci sannan kuma su nutsu lokacin da ake yin wannan sallah ba express ba nan da nan furfur an gama ta ba haka ba so ake sallah ta kasance in aka ce dawam ana so dawamul kunut. ka daɗe kana yin ta kuma ka yi ta da cika rukunanta ka kiyaye lokacinta kada sai lokaci ya fita ko kuma ka kinta a farkon lokacinta ko kuma ka yi ta a gida yana daga cikin cika sallah ka yi ta cikin jama'a allazina hum ala salatihim da'imun suna dawwama cikin wannan yin sallar tasu saboda al'amuran sallar mutane sai dai haƙuri da yawa daga cikin mutane kamar yadda annabi sallam ya faɗa suna yin sallah amma ba sa samun ladan wannan sallah yadda ya kamata cikakke akwai wanda zai yi kashi ɗaya bisa goma zai samu akwai wanda zai yi kashi biyu bisa goma haka gwargwadon yadda sallar ka za ta yi kyawu gwargwadon yadda allah maɗaukin sarki zai cika ma lada kuma sallah ya kamata a kula da ita saboda ita ce rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci idan ma baka iya ba ya kamata ka koya ka sanya ake yin sallah ka san menene yake bata sallah wannan wajibi ne akan mutum larura ne idan kana da ikon da za ka koya ba ka koya ba ba bambanci tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba saboda wannan shine alkawarin da yake tsakaninmu da sallah duk wanda ya bar sallah ya ƙi to ya kafirce to shi yasa wajibi ne akan mutum ya iyata ya koye ta ya sanya ake yin ta wani mutumin yana sallah amma bai san abin da yake bata sallah ba to wannan sallah ya za a ta kasance karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi ba to shi yasa dole sai an kiyaye sallah kan lokaci sannan duk wani abu da ya kunshe ta na rukunai an yi ƙoƙarin kiyaye shi an zo da shi yadda Allah maɗaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mana wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum an tokace daga cikin waɗancan mutane wanda suke da wani haƙƙi ma'alum wanda yake sananne a cikin dukiyarsu wannan ana magana akan wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore musu dukiya wajibi ne a kansu su fitar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya rashin fitar da haƙƙin Allah a dukiya yana jefa mata bala'i kuma shi mai dukiyar ranar gobe ƙiyama Allah zai sallaɗa mai azaba Allah zai azabtar da shi kan wannan dukiyar da aka bashi ya ƙi fitar da haƙƙinta dukiyar za ta zo tana kartar shi gobe ƙiyama. ta ce ita ce dukiyarka ba ka fitar da haƙƙina ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi za a yi mata siffa na ƙaton maciji kumurcin maciji mai kora zai rinka cika wanda baya ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa to saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah ba fitar da haƙƙin dukiyoyinmu mu taimaka wanda ba su da shi wallahi da a ce a matsayin matsayinmu na musulmi muna ƙoƙarin fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinmu kuma muna isar da wannan haƙƙin zuwa mutanen da suka dace wallahi ba mamaki ba za ka samu wanda yake halin kaka na kayi a cikinmu ba ka duba rayuwarmu ta ko ina duka ne ta ko ina dukanka ake idan kai gabas baka sha ba in kai yamma baka sha ba ta ko ina rafkarka ake yi mutane wani surarsa ta canja saboda rashi an kakaba wa jama'a rashi saboda rashin adalcinmu la mutanen da allah maɗaukin sarki ya ba wa dukiya suke amfani da dukiya su wurin taimaka wa 'yan uwansu la jama'ar da allah maɗaukin sarki ya ɗora musu nauyin jama'a amma idan mutum bai hattara ba gobe kiyama zai gani ya kamata tun yanzu mutum ya faɗaku da wa'azin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa da ayoyin da Allah maɗaukin sarki yake kashedi a kansu kafin ka je ran da dukiyar da ka tara mulkin da kake da shi ba zai amfane ka ba wannan dukiya ana so ka fitar da ita liman lissa'ili wal ma'ruf da wanda ya zo ya roƙe ka ya ce ka bashi da kuma wanda ya kame ba ruwansa baya roƙo har sai an kula an gane wa na fa yana bukata amma baya magana ba zai iya cewa a bashi ba to da wanda yake da kwaɗayin ya zo ya roƙe ka da wanda ma ba shi da kwaɗayin ya kara mutuncinsa ya yi shiru to dukka ba su wallazina yusaddiquna biyawmiddin hakanan da waɗanda suke gaskata yawmuddin ranar sakamako shine ranar alkiyama maliki yawmuddin ranar da za a ba wa kowa sakamakonsa ita ce yawmuddin yawmul jaza to suna gaskatawa ba sa ƙaryatawa wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun hakanan da waɗanda suke tsoron azaba ta ubangijinsu mutum yana ta aiki na gari yana ta iya ƙoƙarinsa amma yana gani kamar allah maɗaukin sarki ba zai karɓa mai wannan aiki ba shine wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun suna tsoron azaba ta ubangijinsu kuma dole mutum musulmi ya kasance ko da yaushe tsakanin wannan martaba guda biyu martabatul alkhawf raja' kana tsoron azaba ta ubangiji wajibi ne dole ne a kanka sannan kana kwaɗayi na rahamarsa so ake ka tsaya tsakanin wannan darajoji guda biyu tsaka tsakiya ta hafa iqab Allah wa tarju sawab Allah shi yasa wani malami da aka tambaye shi menene tsoron Allah sai ce an ta'amala bi ta'atillah kai aiki da yi wa ta hanyar yi wa Allah biyayya ala nurin min Allah a bisa hasken Allah hasken wahayi tarju Allah kana kwaɗayin lada daga wurin Allah wa an tatruka ma'asiyatallah haka nan ka bar saban Allah ala nurin min Allah a bisa haske na Allah hasken wahayi ta khafu iqab Allah kana jin tsoron azaban Allah yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi mutum ya ce shi zai bauta wa Allah ba don komai ba kawai don Allah Allah ne baya buƙatar lada baya bukatar komai wannan kuskure ne wannan ba manhaji ne na gaskiya ba manhaji na gaskiya shine ka bauta wa Allah kana kwaɗayin rahama tasa sannan kuma kana tsoron azabarsa malamai suna cewa idan ya kasance lokacin da ka kusa rabuwa da duniya ne ka zo ka gargara kana ganin alamun mutuwa sun zo ma to ya kamata ka rinja da janibin ƙaunar rahama ta Allah a kan janibin tsoron azaba hakanan suka ce idan ya kasance lokacin kana cikin ni'ima kana cikin wadata ba wani abu da yake damunka to ya kamata ka rinka rinjayar da janibi na tsoron azaba ta Allah saboda me saboda ka kada ka shagalta Allah maɗaukin sarki ya ce inna azaba rabbihim haƙiƙa azaba ta ubangiji shine inna azaba rabbihim haƙiƙa azabar ubangiji ghairu ma'amun ba azaba ce da za a iya lamun cewa mutum ita ba baka da tabbas a rayuwarka cewa shin aikin da kake karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne baka da tabbas gobe kiyama wani sakamako za ka samu to shi yasa wannan yana buƙatar mutum ya dage yana buƙatar mutum ya kula kada mutum ya sakankanci Allah maɗaukin sarki ya hakaito mana waɗansu ayoyi a cikin suratul mu'minun yake cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un mutanen kirki mutane masu imani shine wanda za su ba da abin da yake wajibi ne a kansu amma duk da haka suna tsoro Allah maɗaukin sarki bai karɓi wannan abu ba to haka ake so mutum ya kasance kada ka sakankance kai cewa komai da komai naka an karɓa ko da yaushe ya kasance kana cikin tsoron ba mamaki anya wannan ibadar ta an karɓe ta ko ba a karɓe ta ba to a lokacin sai ka ga wannan hali da kake ciki wannan yanayi da kake ciki yana zaburar da kai wurin yin ayyuka na alkhairi Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suke kare farjinsu kare farji ya kunshi ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ya kasance ka kare farjinka ka kare al'aurarka kada mutane su ganta akwai mutanen da shashashe ne ba sa kula duk inda al'aurarsu ta faɗi kowa ya gani musamman wata al'ada ta shirme ta rashin kyautawa ta rashin biyayya ta rashin mutunci da ake da ita a wasu daga cikin ƙasashenmu na hausa kaga mutum ya zauna a kan titi ya saki wando yana fitsari mata da yara ƙanana suna wucewa suna kallon al'aurarsa ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba saboda rashin wayewa ta jama'ar mu sai ka ga mutane sun zo sun yi kasuwa sama da shago ɗari a wuri ɗaya amma babu ba su da wurin da suka killace na zagayawa mai kyau an ma sun samu ya musu kaɗan dole sai ya kai ga waɗansu suna fita kan titi suna fitsari ana garin al'auransu. wannan bai dace ba bai halatta ga mutum ya ga al'aurar ɗan uwansa ba idan dai ba matakka ba ko kuma ku yangarka wato baiwa kenan mace ya halatta ta ga tsiraicin mijinta haka shi ma namiji ya halatta ya ga tsiraicin matarsa amma in ba haka ba babu wani nassi na kusa ko na nesa da ya halatta wani ya ga tsiraicin wani sai dai ko in a ce asibiti halar larura wannan kuma larura ce an sani to irin wannan al'adu da ake da su gaskiya akwai ƙasƙantar da kai da rashin wayewa a cikinsu a ce mutum babba ɗan shekara hamsin sittin ya zo ya tsaya gefen titi yana fitsari wannan bai dace ba wannan bangare yana daga cikin kare al'aura ko kuma bangare na biyu shine kare al'aurarka kada ka je ka yi zina ko ka je ka yi luwaɗi duk wannan yana daga cikin kara farji kada ka je ka aikata haramun da shi wanda wannan alfahisha ta zina abu ne da Allah maɗaukin sarki ya jarraba al'umma da shi illa man Allah sai wanda Allah ya warhama to saboda haka mutanen kirki su ne waɗanda suke kare farjinsu shine wallazi na hum li hafizu illa ala azwajihim ba sa amfani da wannan farji nasu sai dai akan matansu na halak matar ka halacce ya halatta ka sadu da ita sai dai ka kula da lokutan da shari'a ta halatta ma ka sadu da ita akwai lokacin da matar ta ce amma Allah maɗaukin sarki manzo sallam ya faɗa a cikin hadisai cewa akwai lokacin da bai halatta ka sadu da ita ba kamar lokacin da take jinin haila ko kuma lokacin da take jinin biki amma in dai ba ta larura ba matar ka halat ɗanka ce aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda wato hannunsu na dama ya mallaka su ne bayi fa innahum ghairu malumin to su fa a wannan lokaci idan suka je suka sadu da su ba abu ne da zai ba za a zarge su akan wannan ba saboda halas ce matarka halar ɗinka ce hakanan nan ku yanganka ita ma halal ce a gare ka faman ibtaga wara zalika fa ula'ika humul adun to duk wanda yaje ya nemi wani abu ba wannan ba ya aikata shi da farjinsa da farjin ya aikata shi da farjinsa to fa ulaika humul adun wa'annan suna daga cikin masu keta iyaka suna daga cikin masu keta iyaka sun keta iyakar da Allah maɗaukin sarki ya iyakance musu waɗansu malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa bai halatta mutum ya istimna'i ba menene istimna'i shine mutum ya ta wasa da azzakarinsa har ya fitar da mani wanda zai iya kasancewa a bangaren maza zai iya kasancewa a bangaren mata mace ita ma in ta yi wasa da farjinta har wannan abu ya fito mata sunansa istimna'i to malamai sun kafa hujja da wannan aya kan cewa haramun ne cewa istimna'i baya daga cikin abu shi dai ba matarka bane sannan kuma ba ku yanga ka bace to saboda haka babu daya to shi yasa waɗansu malamai suka yi amfani da wannan aya ba nassin aya ne yake nuna ba ba zahirin aya ne yake nuna ba kawai wato fahimta ake daga aya. tunda Allah maɗaukin sarki ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum can abubuwa guda biyu ba wannan bana to in ka je kai wani abu ba haka ba kaga ka aikata haramin kenan duk da yake akwai togaciya da waɗansu daga cikin mazahib kamar mazhabin imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya halatta mutum ya yi istimna'i amma da sharaɗai yana daga cikin sharaɗan da aka kafa kan yin istimna'i ya kasance mutum yana tsoron wa yana tsoron fadawa cikin zina idan kana tsoron fadawa cikin zina to waɗansu daga cikin malamai sun halarta kamar imamu ahmad ibn hanbal sannan ya kasance ba ka da sadaki na yin aure to shi ma wannan babu laifi waɗansu kuma suka ce idan istimna'in ya kasance matakka ce za ta yi ma shi ma babu laifi amma dai hakikanin gaskiya yin wannan abu na istimna'i abu ne na rashin mutunci wanda bai kamata a ce ɗan adam yana yinsa ba kuma idan Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ka da irin wannan ya kamata ka karanta littattafai da suka yi magana a kan shi saboda me saboda za a baka hanyoyi da za ka yi maganin irin wannan musamman yana daga cikin babban abin da malamai suke faɗa ya kasance kada lokacin da kake da shi na farag wato lokacin da kake zaune kada ka samu lokaci alal misali na farag wanda za ka zauna ba abin da za ka yi a cikin shi to irin wannan yana sa kawai ka zo kai ta tunani haka tunanin ka tafi kan gadon ka kwanta ka je kai wannan abu sannan kuma yana daga cikin abin da suke cewa kada ka je ka zauna ko kuma ka je ɗakin baccinka sai ka tabbata bacci ya kama ka kawai kana zuwa kan gada bacci za ka yi to irin waɗannan hanyoyin ya kamata a rinka bin su saboda me saboda gudun wannan masifa masifa ce dai Allah maɗaukin sarki yake jaraban mutane da ita waɗanda suke da ronin zuciya muna roƙon Allah maɗaukin sarki duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan masifa Allah maɗaukin sarki ya yi mai faman ibtaga wara a zalika fa ula'ika humul adun duk wanda suka nemi wata hanya ba matayensu ba ko kuma ku to wa'annan mutane hakika masu wuce gona da iri ne wannan dai duk ana faɗa mana siffofi ne waɗanda ya kamata mutum ya siffanta da su siffa ta dawama a kan sallah siffa ta ba da haƙƙin allah siffa ta mutum ya kasance ya kara farjinsa ya kara al'aurarsa in ma ta hanyar kada wani ya ga al'aurarsa saboda wannan rashin mutunci ne da ƙasƙantar da kai ko kuma ita al'aurar ta ya kare ta al'aurar ta ya kare ta kada ya ce ya zakewa haraman kada je ya aikata zina kada ya je ya aikata luwaɗi kada ya je ya aikata abin da bai dace ba da wannan farji nasa saboda amana ce Allah maɗaukin sarki ya baka kuma dole Allah maɗaukin sarki sai ya tambaye ka akan duk wani abu da ya jingina ma a wa'innan ayi da muka karanta kusan su ne za mu tsaya a kansu kullum dai ina yawan maimaita muku ina ƙara gaya muku wannan alƙur'ani alkur'ani ne da ya ƙunshi littafi ne da ya ƙunshi shari'a wacce wannan shari'a da ya ƙunsa ita ce za ta kai mu ga tsira babu wani abu da zai cutar da mu face wannan ƙur'ani ya gaya mana cewa ku guji abu kaza babu wani abu na alkhairi face wannan alkur'ani ya gaya mana cewa mu yi ƙoƙarin aiki da shi saboda mu samu rabota gobe kiyama yayin uwa musulmi ina muku wasiya da riko da wannan alkur'ani da aiki da irin wa'annan abubuwa da muke gani a cikin alkur'ani Allah yana an ambato mana su abubuwa na alkhairi sannan mi kokarin gujar mi kokarin gujin abubuwa da suke na shiri ne wanda za su faɗar da mu zuwa cikin halaka to anan za mu tsaya duk abin da muka faɗa daidai a cikin wannan karatu na mutum daga farkonsa har ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana anan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu saura shi na gaba تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور